bismillahir rahmanir rahim idan ba ke kashi na 22 yana fita ya ce kai tsaye masjidin annabawi ya nufa saboda wani karatu da yake da shi na musamman kuma can yake son sallama da kuma zaman tattaunawa da za su yi da mahukunta kula da masallacin harami ana son na ɗaya shi aliyu haidar aliyu matsayin limamin masallacin haramin wanda zai wanda zai jagoranci sallar tarawih da ta gaba ɗaya azumi saura wata guda ya rage a fara tamkar uwar mahaifiya haka ya shirya ɗauki umar yana ɗaukar minti goma yana magana da ita ta san kusan komai nasa kuma ta san da yawa abin da maza bata sani ba tunda ya fi rayuwa a madina fiye da najeriya sai bayan sallar isha zara ta shigo a gaje tana tafiya da ƙyar idanunta ya yi ja halisa ta bi da idanu ganin yadda take tafiya kamar yaron da aka yi wasayi duk yadda halisa ta so daga dawowar yashin bata gani ba barci ya ɗauke ta man falo karfe sha biyu da rabi ya shigo gidan shi kansa a gajiye yake sosai ganin ta falon ya sanya ya tsaya yana binta da idanu a hankali ya duba lokaci sai kuma ya shige faɗinsa kiran sallar asuba ya farkar da ita da mamaki take bin makeken gadon da take kai da kallo an rufe ta da wani haɗaɗɗen dubar mai ƙamshi ga laushi an kuma rage ƙarfin esin ɗakin ita dai ta san a falo ta kwanta waye kawo ta nan ko ita ta shigo da kanta ta mike ta nufi talar yadda umar ta koya mata haka ta yi ta wanka da wanka da ruwan zafi ta shafa jikinta da basilin intensive intensive care coco glow body lotion shiryawa cikin abaya ta yi ta ɗora hijabi a da ke duba littafan da umar ta bata ubangiji ya bata fikirar har da ce har da da yawan lokaci ita a a ta yake zama duk wani abu mai muhimmanci ba ta wasa da shi tana zaune ta ji saukar muryarsa a kunnenta yana da yana yana ta da kabarar sallah shirutai tana shiru bata taba tunanin muryar shi ta kai daɗin haka ba sai yanzu sallah ta gabatar sannan ta nufi bangaren kicin ta samu tuni su bara'ar sun fito karfe shida da rabi umar ta ce ta yi sauri ta shirya za a kai ta makaranta wani tsalle ta ta rungume umbul daɗi ya kama ta jin za a kai ta makaranta abin da take buri a cikin rayuwarta ta shirya ta fito tsab a cikakkiyar yar finland ta umbul na ganin ta ta murmushi tana cewa ki je ki gaida abban naki halisa ta ce abba kuma umbul ta ce eh uban riƙonki uban ai uba ne je ki maza hannun ta ɗauke da yan bar hannu da ɗauke da yambas don nufi ɓangaren shi cikin siririyar murya ta sallama tare da shiga tsaye ta gansa cikin kyakkyawar shiga mai ɗan kauri saboda sanyin garin da aka tashi da shi hannunsa goya a bayansa ta ƙarasa ciki da sauri tana durƙusawa har wajen ƙafafuwan shi ta ce jan ɓanduna noy sare noy kuɗi ta jera hausuwar ma'ana ina kwana ya gida ya ayyuka ya ware gajiyayyun idanun kanta yana bin shigar makarantar nata ta ɗaga kai ta gan shi tsaye ta miƙe tana kallon sai dubiyan batsin hannunta da ragowar na gefen bakinta jiya ne barci baka dawo ba yanzu kuma wai makaranta za a kai ne in ji umbul ya jinjina mata kai alamar a eh. yana kokarin juyawa ta yi saurin riƙe ƙugunsa da hannu ɗaya ta ce biyar tumasin allah ya ƙara arziki ɗan ƙaramin bakin maganar kawai yake bi da kallo gumi na tsatsafo masa ta goshinsa ta saki kyakkyawan murmushi ta ce mijina da sauri ya kalli cikin idanunta ta ɗauke nata idanun sai murmushi take saboda daɗin za ta je makaranta a hankali ta buɗe baki a tausashe kuma cikin ƙasa da murya ta ce matar yan maganar ta tsaya saboda yamba da ta tura masa a baki a cikin baki ta dinga tsalle tana cewa na yi maka wayo dama an ce baka cin abinci ya lushe fararen idanunsa tare da nufar kujera har lokacin tana riƙe da shi yana zama ta zauna a ƙasa ya shik sai mai da numfashi yake san bai niyyar cin komai ba bisa dole ya shiga tonayen batsun bakinsa yana goge zufar da ke goshinsa wanda kuma shi kansa ya san zufar ta mecece ya ɗauki botol wata tare da tsiyayawa a kwaf bayan ya sha ruwan ya mai da numfashi harisa ta ce na ce umar ta yi maka wani na cinye gaba ɗaya ta na ce umbul ta yi maka wani na cinye gaba ɗaya ta gently ya bude idanu a kan ta ganin yadda yake bin fuskarta da kallo sosai ya sa ta masa kyakkyawan murmushi tana limshe idanu tare da buɗewa kamar yadda ya a hankali ya ɗan rankwafa daidai kanta ya sanya fararen tafukan hannayensa tare da kama fuskarta da kyau babban hannunsa ya sa ya ja kumatunta numfashinsa na sauka a fuskarta ya ce za ki fasa mani kai da surutu matar malam shiru kan ne zaki fasa min kai da surutu matar malam shiru kan na ɗinke bakin kasa ƙarasa maganar yayi yi saboda gemunsa da ta kama tana cewa ya sunan wannan abu kuma da gaske ni matar malam ce na je na faɗa wa umar ce ka ce mini matar malam ya limshe idanunsa na wani lokaci kafin ya buɗe sa kanta tare da ɗora hannunsa akan nata da ta riƙe gemunsa ya zare yana girgiza mata kai za ta sake yin magana ya miƙe tsaye yana nufar hanyar bedroom ɗinsa dole sai ya sauya kaya gaba ɗaya ta goge masa maikon hannunta a jiki da sauri ta biyo bayansa ta ce to baka faɗa mini sunan wannan dogon abin ba kuma waye zai kai ni makarantar ina son zama babbar mace ya juya tare da kallonta a nitse yana mai mamakin surutunta yana da masaniya akan yadda take amma bai ɗauka surutun ya yi girma da tsayin haka ba bai ce mata komai ba ya juya yana mai sakin murmushin shirman takaro na farko da suka kasance tare domin sauran duk faɗini yake ganin su umar na kicin halisa ta dawo ta kalle ta cikin kyakkyawan lafazi ta ce ba dai haka kika je da hannunki ba ta kalli hannun kuma ta kalli umar ta dafa irji ta ce wallahi na goge masa umar ta shiru dama ta san za a rina kuma san ba ta yi mamakin hakan ba bet saima ta cewa kika gogewa da sauri halisa ta ce malam ni kuma ya suna wannan ni kam ya suna wannan dogon abin na fuskar shi na ji yana da laushi a rado umar ta dafe kai da sauri kuma ta ta miƙe tsaye tana kama hannun halisa suka nufi can fat ɗin umar ɗin bayan sun shiga umar ta kalli halisa sai kawai ta yi murmushi kafin ta ce je ki wanke hannun ku a sanye ta ce to ta nufi fashirin ta wanke tas tare da wanke bakinta ta fito har lokacin umar na zaune ta yi shiru tana kallon hanyar toilet ɗin nan yadda umbul da ya shirya sa halisa faɗin umbul ta buɗe idanu ta ce kin gama lokaci na tafiya zaki buƙaci abinci a can lunchbox naki yana cikin mota suka fita man falo daidai nan zara ta fito da kayan barci da alama ko sallah ba ta yi ba bale a shirin zancen wanka ta bi umbul da kallo ta ce wace ke daga ina bana wace ke daga ina ba na hana ana shigowa kai tsaye ba ba tare da permission ba ke kuma je ki gyara min bel ki haɗa mana ruwan wanka halisa ta ce makaranta za a kai ni idan na dawo zan haɗa miki sai ki wanka umbul ta danna dariyar da ta zo mata da mamaki sosai zara ta ce school da ne waye kuma babu wata makaranta da za ki je ba ki zo gidan nan don ki je makaranta ba ta faɗa tana fisgo hannun halisa daga kusa da umar ke kuma da kika tsaya kina kwala mini idanu da alama kina da masaniya tell me why zai kai ta makarantar ni ne ya faɗa a tausashe na mai fitowa daga inda yake tsaye yana sanye da sabbin shiga saɓanin ta ɗazu farar da kakkiyar shadda ya sanya mai jamfa da babban riga ya ɗora hirami ɗaya ya ɗora hirami ɗaya a kansa ɗaya kuma a kafaɗarsa ta saki halisa ta nufi inda yake ta ce ma excellency amma daga zuwa sai batun makaranta kuma ya kamata a faɗa mini ni ba da ra'ayin yarinyar nan ce makaranta halisa ta tura baki tana mai jin haushin yadda zahra ta wani matsa kusa da yashin haka kawai da zuciyarta ta cinkushe mata amma hakan bai hana ta cewa amma ai da tana da niyya ko anti da izinin da izinin zani makaranta ta baki da izinin zani makaranta ta baki cikin rawar murya zara ta ce oh okay it's okay you can go but why zai kai ta sai a lokacin umar ta ce umar kan kafin direba ya fara kai ta aliyu yana da lecture da ɗalibansa zai iya magana zai iya makara umar ta faɗi haka ne domin zara ta bawa ya shi hanya haka kurum zura ta ji sha'awar kasancewa da mijinta haka kurum zara ta ji sha'awar kasancewa da mijinta ya bijiro sha'awar kasancewa da mijinta ya bijiro mata musamman da ƙamshin roja ke ƙara narkar da zuciyarta ya shek na musamman ne idan za ka kalli cikin idanunsa yayin magana to ba za ka taɓa yi masa karya ba ɗaya daga cikin baiwar shi kenan babu kunya ta rungume shi a gaban umar tana faɗin i'm going to miss your excellency Baxon please gani suka yi halisa ta jiya da sauri zuwa park ɗinta umar ba ta yi magana ba a hankali ya zame jikinsa daga nazara ta ce bari na je ne wanka da sallah bayan umar ta kalli lokacin karfe bakwai har ta gota ba dai sallar asuba ba sai dai walha bayan shigewar zara ya shake numfasa yana mai gyara sa a kasalance ce mun kwana lafiya umar ta ce lafiya lau kaga yan rigima ko kamar kuka na ga tana yi ya saki fuska daga kamewar da ya shi ma yana duba lokaci a diamond rolex watch ɗinsa a jiya duba ke san hali tun ba yau ba taimar shi ta ce wallahi ba ta nufi faɗin halisa shi kuma ya goya hannunsa a baya tare da tsayuwa a tsakiyar falon kwance umar ta samu halisa ta cire baby hijab ɗin jikinta sai kuka take kamar ranta zai fita umar ta zauna cikin sakin fuska ta ce matar malam lafiya wani abin ne ko wani wurin ke miki ciwo kuka kawai take ta ki magana tamkar za ta shiɗe haka take kukanta faɗa mini menene ke dawa ta miƙe zaune cikin shashekai kuka ta ce umar dada zani ni na fasa zaman wajen dada ta na fasa zaman wajen dada ta za ki saka a bayar da ni umar ta ware idanu da kaduwa sosai ta ce yanzu matar malam ina ke ina zuwa gida ke da kika zo bautar ubangiji maza ta sha kai ki makaranta gashi can yana zuwa kin san kuma akwai inda za shi idanunta ya yi jajir hawaye na zuba daga cikinsu ta ce ban so na fasa makarantar ni rigar mu zan koma yin duniya ta kiyar da umar ta ce to dai to daina kukan bari na faɗa masa ta jiya tana mamakin sauyin da yarinyar ta samu lokaci guda me aka yi mata me kuma ya sauya mata tunaninta daga sha'awar zuwa makarantar a sai umar ta same shi bai kalle ta ba amma tunaninsa da hankalinsa na kanta ta ce kuka take sosai wai ba ta son makarantar kuma a bayar da ita can riga maimakon ya fita sai ya juya zuwa faɗe shi ba tare da ya amsa maganar da um maganar ta umar ba ta gane yaren kuraman nashi don haka ta ƙarasa juyawa zuwa sashin sashen na halisa kanta kife idanunta da idanunta da ta rufe su take hango rungumar da zara ta yi wa yashe kuma bata manta kuma ta manta maganar da maimun ta faɗa mata ba idan kana son mutum da zarar wata macen ta raɓe sa zaka ji kishinsa ita yanzu ta kasa fahimtar me yasa ta ji komai ya dabe da zuciyarta babu daɗi ne da wannan tunanin umma ta dawo ɗakin tare da ce mata ki saka hijabi ɗinki ki je abin naki yana kira zai mayar da ki ta kalli umar sosai amma bata ce komai ba hijabin a hannu ta rika hijabin ta a hannu ta nufi faɗinsa umar ta girgiza kai tana sakin murmushi kawai yanzu ta gama gane abin da ke damun halisa ta fahimci zallar rigima da shagwaba ce ke damun ta kan dalili mara tushe yana zaune hannunsa rike da askar yana dubawa ya ji saukar siririyar muryar da ta yi sallama an sa ta yi a rai yana mai ɗago kansa tsaye ya ganta ta ƙi ƙarasuwa sai shi kurkuɗa hijabin take hijabin hannunta take shi bai fiye son irin shi bai fiye son yin surutu ba kwana shi bai fiye son yin surutu ba kwana biyu kuma tana neman sashi kashi kamar ciwon kanshi na neman tashi ajiye azkar ɗin hannunsa ya tare da miƙa mata hannunsa alamar ta zo kanta ƙasa ta matsa inda yake za ta zame za ta zame a kasan ƙafafuwansa ta zauna a ƙasa ya kamo hannunta tare da zaunar da ita a gefensa yana kafe ta da idanunsa kafin ya ce komai ta fashe da kuka sosai tana jin numfashi tallafo haɓarta da hannunsa mai taushi idanunsa na yawo a fuskarta ya akai ke dawa ya faɗa yana mai sauke numfashi tare da jan jikinsa zuwa jikin kujerar muryarta na rawa ta ce abu gida za ni ni da zan koma ya lushe idanu kana ya bude a sauƙi kana ya buɗe ya sauke sa a kana ya a sauƙaƙe cikin son dakatar da kukan da ke neman fasa masa kai ya ce karatun ba ban san rigima ta girgiza kai suna haɗa ido ta rusa masa baki ta ce ta tura masa baki ta ce shi ma ban so kuma sai kuma ta shiru tana ɗauke kai kallon yadda fuskar da ta jajire sosai da ta birgita kanta saboda rigima he is still holding her face ya da iska ya ce gida kike so ta daga masa kai kuma ta ce eh wajen da da zaka kai ni ka ja ba ba ki san malam ya tambaya kai tsaye domin shawo kan rigimar ta ta riƙe hannunsa ta ce ina so ina so bana to ba na ga zara ta rungume ka ba shine na je kawai kuka ya zo mini kaga gwanda na tafi gida ko ya miƙe da sauri tare da shiga bedroom ɗin don tulon ya dawo fuska a kambi a sai ya same da kallon da yake mata ya sa ta saka hijabin kana ta bi bayansa babu kowa a man falo don haka henry compound direct yana zuwa umar kan na fitowa daga mota tare da faɗin good morning yali kai ya ɗaga masa ya shiga bayan mota ita ma halisa ta shiga bayan motar gate bika ya buɗe masa kifa ya bude musu suka fita sun jima da tafiya amma abin mamaki halisa ba ta ce komai ba ko umar kan ba ta gaisar ba a haka suka karasa alaƙiƙ international school umar kan ya yi fakin a harabar makarantar tare da fita ya bar musu motar ƙoƙarin buɗe motar take ta fita ta jiya ya kamo hannunta ta yarda ta kalle salamar alamar dai she is still angry with him wani sirrin wani siririn bakin zari ya ɗaura mata a hannunta ya riko hannunta da kyau ta yadda dole ne ta matso kusa da shi idan ta ji an jawo ta suka yi kusa da juna yar filo ya ce hankali da sauri ta kalle sa ta gaba ita yake kallo ba ta ce gidan zaka bayar bayar da ni sai a lokacin ta juya sai a lokacin ya juya gaba ɗaya zuwa gare ta a hankali numfashinsa ke sauka a cikin muryarta yanayin gajiya da kasala ya ce anti ba za ta sake ba amma idan an ba ta rungume malam ba waye zai rungume shi bakinta na rawa ta ce ni matar malam zan yi ya bude ido sosai da sosai yana mamakin karfin halinta da gaske ni kullum sai na rungume ka na ce maka mijina ba shi da wani option wanda ya shige bin bakin maganar da kallo ya daɗe yana kallon ta kafin ya ce hmm. da sauri bakinta da rawa ta ce ai na iya bari ka gani kafin ya yi magana ko wani yunkuri ta ji gaba ya ji gaba ɗaya ta zagaye hannuwanta tare da rungumar ta ɗora kanta a ƙirjinsa ya buɗe idanu da sauri cikin ingilar da ta zo masa ya ce subhanallah ya Allah to ba sauraro bari mu dakata na sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya bisala